hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da bakwai ga watan shida shekara ta 2026 cikin taimakon Allah da rahamansa mun sake haɗuwa a wannan masallaci na ummina Aisha da ke layin Alhaji Bello Abdullahi Allah ya ƙara masa lafiya da imani da tsohon kwana a nan cikin unguwar dosa da ke karamar hukumar kaduna ta arewa a jihar Kaduna mu ta tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wa ridwanun min Allahi akbar kuma yardan Allah ita ce fiye da komai wannan shine darasi na biyu a littafin insha Allahu ta'ala mun tsaya a shafi na hudu gabar da za mu tashi shine fa zakarallahu jalla wa ala awwalan a'maluhum min ta'ati wa rasuli sallallahu alaihi wa sallam haka ne ko amma ina gan abinda zai fi gamewa shine mu koma shafi na uku mu dauko daga fa inna mawdu'a hadhihi risala yu'addu min a'zami al in ba ka ba in ba mutun ya yi muraji'an bayan ba ko wanda ya riski karatun a yau zai iya wani abu mai yawa zai iya subuce masa mu koma baya kaɗan ko da dai da ɗan sauri ne sai mu taho malai ce fa inna mawdu'a hadhihi risala lallai ka sani ɗan uwa matashiyar wannan sako wato na wannan littafi yu'addu min a'zamil mawdu'at ana kirga shi daga cikin mafiya girman matashiya ko mawdu'ai da ake tattauna a kansa addinin musulunci wa ha alal itlaq kai wannan maudu'i ma yana daga cikin mafiya girman maudu'ai a sake in an ce ka kawo mafiya girman abubuwan da aka tattauna su a musulunci aka yi kira a kansu to wannan maudu'i yana ciki shine na neman yardan Allah wa huwa ta'ammulun wannan maudu'i ko ba komai bane face zurfafa lura wa tadabbur da zurfafa tunani fi ƙauli rabbina jalla sha'anu a cikin faɗin ubangijinmu wanda yake al'amarinsa ya girmama yarhamkalla faɗinsa da yake cewa wa ridwanun min Allahi akbar kuma yardan Allah shi ne fiye da komai ita ce fiye da komai wa huwa juz'un min ayati wa huwa juz'un min ayatin fi surati tauba kuma wannan gaba ta cewa wa ridwanun min Allahi akbar kuma yardan Allah ita ce fiye da komai juz'un yanki ne wani yanki ne min min aya na daga wata aya fi surati tauba wanda take cikin surati tauba wa min almuhim kuma yana daga cikin abu mai matukar muhimmanci baine dai hadal mawdu gabanin mu shiga tattaunawa a cikin wannan mawdu'i daga cikin abu mai muhimmanci an naqifa qalilan mu tsaya kadan muta'ammilina muna masu zurfafa tunani da lura fi siyaƙin wara warada fi hadihil aya a jerin yadda wannan aya ta zo yana da kyau mu tsaya ita kanta ayan mu kalle ta mu ga yadda Allah ya shirya ya jera bayanan da suke cikin aya, shi kanshi zai fa'idantar da mu mu fahimci abin da muke so mu gane za mu tsaya ne mu lura da wannan abin da ayan ta zo da shi da yadda Allah ya jera abu kaza sannan ya ambaci abu kaza sannan ya ambaci abu kaza ba don komai ba face itmaman lil ma'ana don mu samu cikan ma'anan abin da muke so mu fahimta wa takmilan lil ko mu samu cikar fa'ida kammaluwan fa'idan da muke nema ita ce yardan Allah ɗin wa huwa siyaqul wannan jeran ko da Allah ya a cikin wannan aya da zamu ji ishtamala ala bayani makanatil mu'minin ta kunshi ta tattaru ko ta tattaru ne akan matsayin da Allah ya baiwa muminai al'aliyya wanda yake matsayi ne maɗaukaki mai girma wa manzilatuhum da kuma masaukin da Allah ya tanada musu arrafi'a wanda take mai daraja wa mahum alaihi kuma a ciki Allah za mu ji ya jeranto abinda mumine suke kai min jiddin wacce hadin na yunkuri na gaskiya da dogewa jidd shine mutum ya yunkuri kuma ya doge akan abu wacce hadin da kuma abin da ya safi shimfiɗa da kokari iya kokari iya ikon mutum da ga ya samu ya kai ga abin da yake nema shine ijtihad wa amalin fi naili marzatillahi sannan kuma ayan ta zo da bayanin irin aikin da mutum zai yi wurin samun yardan Allah subhanahu wata'ala sunna thumma bayanu ma addahu tabaraka wata'ala sannan sai ce bayani akan abin da Allah ya tanada wanda shi Allah ɗinnan alkhairansa sun yawaita kuma ya ɗaukaka. me ya tanada lahum ga su mu mazan su da matansu su min karamatin na daga abin da ya shafi karamomi wa ma a hulahun da abin da Allah ya taye musu tattali min ajirin kabir na sakamako mai girma wa tsawabin azim min ajirin kabir da lada mai girma wa azim da sakamako mai girma qala Allah subhanahu ga ayan dai mu ji ta dan mu fahimta Allah mai girma wanda yake tsarki ya tabbata a gare shi kuma ya daukaka ya ce wal mu'minuna wal mu'minat kuma da mu'minai maza da mu'minai mata a duniya hukuncen hukuncen mu ne ke bambanta tsakanin namiji da mace amma a lahira makoma duka ɗaya ne aljannan namiji tace aljannan mace in ta bi Allah Allah ta'ala ce mu kuma muminai maza da muminai mata ba ba'dhum auliya uba sashin su su masoyan juna ne sashinsu yana son sashi ya'muruna bil ma'aru, yanzu mun samu ɗaya kenan ko ashe ana son mumini ba zaɓin ka ne ka so mumini wajibin ne dan Allah ce duk mumini yana son mumini in dai na mumini ne ba ruwanka da kabilanci ba ruwanka da komai kana son shi tunda Allah ya ce dan uwanka ne kuma ka so shi sannan kuma na biyu ya amuruna bil suna umarni da alheri shine al ma'ruf shine alheri duk wani abu da shari'ar musulunci yace mai kyau ne to ne abu mai kyau sannan kuma wayan hauna anil munkar suna kuma hani da mummuna wa yuqimuna sala sannan suna tsaida sallah bi ma'ana suna yin ta akan lokaci kuma suna yin ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar sannan wa yutuna zakata suna bayar da zakka yanda Allah ya ce a lokacin da Allah ya ce kuma ga mutanen da Allah ya ce a basu wai yuti'una Allah wa rasulahu sannan kuma suna bin Allah da manzansa in Allah ya ce a yi suna yi in ya ce a bari suna bari ana ce ba'a ana ce biyayya ne in mutum ya cika abu biyu yi na yi bari na bari amma ko mutum na yi in bai bari in an ce bari har yanzu ba mai da'a ba ko kuma yana ƙi ki alhalin an ce ya yi, ba mai da'a ne. ula'ika kaga irin waɗannan muminai maza da mata da suka cika waɗannan siffofi da ni Allah na faɗa sayarhamuhumullah Allah subhanahu ta'ala zai musu rahama ya Allah ka samu a cikinsu. sai Allah ta'ala ce innallaha lallai Allah subhanahu wata'ala azizun mai ƙarfi ne mabuwayi ne wanda ya isa ya sa ayi ko babu lada amma kuma hakimun mai hikima ne sai ce zai bada ladan dan ji daɗin yi kuma a so shi a ƙaunace shi sannan sai aya ta biyu ta ƙarshe Allah ta'ala kun ga dama a baya ya ce yanda siffofin da ayyukan da za a yi a sami yarda ko to yanzu kuma zai bayanin abin da ake samu idan an yi waɗancan ayyukan shi yasa ya haɗa ayoyin duka biyu aya ta farko ayyuka ta samu ta ce mu so muminai ta ce mai umarni da alheri ta ce mai hani da mummuna ta ce mu tsaida da sallah ta ce mu ba da zakka ta ce mu biyayya ga Allah da manzansa ayyuka shida ko to duk in muka gama kuma mai Allah zai mana shi ne shine yace wa'adallahu na walmu'minat Ka gaya a baya an ce almuminu na walmu'minat to yanzu kuma sai aka ce wa'adallahu na walmu'minat Waɗancan dai da na sa su aikin nan suka yi to ni Allah Allah yi alƙawari ga mu'minai maza da mu'minai mata awa shugaban barka baya ai kama mai da wannan littafi ka yi fashi <laughs> ka nuna kanka an gama littafi a ciro littafin baya yana can noma da nema wani malamin mu a zariya dama ce ba a gane istikaman mutum akan addini sai ya yi aure kuma sai ya haihu ‘ya'ya uku zuwa biyar duk wanda kuka ga an masa haihuwa ‘ya'yansa sun taru sun kai uku zuwa biyar bai sakwa-sakwa a da'awa ba da sauransu to wannan kan ko ana hamada zai tsallake <laughs> wani malamin mu ke da wannan fikin kan ku tambaye ni aya ko hadisi amma dai na yarda <laughs> ya taba faɗa a garin Bilgis mun je karatu yace ba namiji bane duk mutumin da buhun shinkafa ke wata ɗaya a gidansa a lokacin nan ce ta ashe duk mata miki amma dai yanzu kam na cika namijin nan da gaske dan nima buhu ɗaya wallahi bai wata gidana eh mana sannan yace ba namiji bane duk wanda bai siyan nama in kilos Eh, wai ya je siyan nama ne <laughs> aka rinka dorawa in su kelin ya ka sai a rubuta nawa sai a sauki a dora wani sai wani ba Allah ya ce malam aikin nan naka ka sallami sama sannan ka ci gaba sai ce wani aiki ya ce kana ta abu ka gama sallan mu ko ya ce to ai wani ne zai siya ce a sha'ani ne yake ni ne nan <laughs> wai go komanda ne matansa hudu ne takwani malamin mu a gefe shi kuma matansa uku ne sai ya ce ni ne kwamanda mai mata hudu inda wanda isa kuma ya siya in kilos kamar nawa sai ɗayan malam ya ce ai dai mun kusa <laughs> ya ce wanda ya kusa to ban san kuwa yanzu shi ma kai birnin kifɗin ba ta sai da aka kaga shugaba dalilin nan da ne tun 2008 muke karatu da su ko bai taɓa gudu ba amma yanzu da yara suka yi wani walagigi da shi kuɗin haya ya zargo shi aka fara zuwa makaranta ana cewa tam ya ƙare wata ran sai zuwa ya ja baki wata ran kuma sai ya ja fari jama'a na sai biyu ba ban ganshi ba eh Allah ya sa ne ma ya cin samu Allah ya muku albarka ai ku gane wahalan da malamai ke sha Allah ya amshi ayyukan mu kuma ya sa muna yi da neman yardan shi ku zo mu tafi Allah ta'ala ce Allah ya yi alkawari ga muminai maza da muminai mata cewa suna da jannatin gidajen aljanna ba ma guda ɗaya ba kun ga tsoron Allah kaɗai aljanna nawa ke ba mutum eh na biyu wani man khafa maqama rabbih jannatan tajri min tahtiha al-anhar yan uwa waɗannan aljanna da Allah zai ba mutum a ƙarƙashin sa akwai koramu yana gudana khalidina fiha ga wata kalma mai dadi za su dawwama ciki ba notice ba nan tashi hmm. ka san gidan haya bai da dadi in kaga lokaci ya zo da ka gama biya sai ka ji dadi a ranka da kaga saura wata biyu sai ka fara tunawa kake bi bashi in ka dauki albashi anya sabuwar riga za ta dinku kuwa ko dai a bari sai an gama shine za ka gano lokacin da kai ko su tara bai burge ka sai dai kai ta ɗo oh, yara kenan za ma ku bari saboda yanzu lissafin ka kai ba na tsumma ba ne <laughs> an wuce nan an girmi nan Allah ya saka ma iyayenmu da alkhairi sai ya hau kanka kake gane me akai yi khalidina fiha suna masu dawwama a ciki wa masakin ba, da kuma wuraren zama masu kyau Allah ka kai mu aljanna mu sha kallo ga wurin yin salfi can ko yawa kaji man Yunus ya ce yawa ba can wani kaga ya sake gaban fulawan gidan wani yana ta bata rai yana sa Snapchat ko mai sunan shi mutumi na ka basar ka nemo na aljanna in ta samu ba ken Allah ka ba mu aljanna fi jannati adinin Allah ta'ala ce a cikin wato fi jannati adinin a gidajen aljanna na dawwama to sai Allah ya ce kun ga aljannan nan didda kuka ji bayanin ta ga abin da ya fita wa ridwanu minallahi akbar Allahu akbar kuma yardan Allah ita ce fiye da komai zalika kar karkai mamaki wannan yardan Allah din huwal fawzul azim shine rabauta mai girma wannan shi ne rabo mai girma in Allah ya ba mutum yardansa to ya rabauta to kun ga yanzu da amin ya Allah yanzu kun ga anan ne muka ɗaura bayanin za a gani a anan muka tsaya to sai mala yace fa zakara jalla wa'ala sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ambata awwalan a farkon ayan in kun kalla abin da ya fara ambatawa a'maluhum ayyukan da bayi suke yi su waɗannan 'yan aljanna din min ba'atillahi kama tun daga biyayya ga Allah wa rasulihi da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga shine can ko wa qiyamin bi fara'idil islam da tsayuwa da farillai na musulunci shine yuqimuna salata wa tuna zakata duk anan ai farillan suke fitowa wa wajibatud din da nauye-nauye na addini na tilas da aka ɗora awwalu ma yajibu alal mukallafi abubuwan da addini ya ɗaɗɗora mana kuma Allah mun ji mun gani Allah da ba za mu baka kunya ba ko har sai ka yadda da mu bi idnillah wa amalin ala tibyani dinillahi kuma daga cikin ayyukan nan nasa Allah ya faɗi cewa suna yin aiki tukuru ala biyani dinillahi a wurin bayyana addinin Allah subhanahu wataala taya suke wannan aiki nashal li ibadihi suna masu yin nasiha ga bayinsa in an ce ai mutum nasiha ba ya nuna dole laifi yake yi ba wani abin daidai kake sai a karfafe ka Allah ji kan baba kili da rahama Allah ka haska kabarinsa Allah ka damansa masa littafinsa ya Allah wannan bawa naka muna roƙonka Allah ka sashe makwabtaka da annabinka dan tsarkin sunayensa ni kam yana daga cikin rashin da na yi na saboda duk ran da ka rasa dattijo mai iya gaya ma gaskiya ko kai waye to ka rasa alkhairi a rayuwarka haka za a haɗu nasiha zai maka malam ko sakan talatin ba za ta kai ba amma Allah kana da hankali ka san aje maka sako mai nauyi hmm, da an gaisa zai ce wannan abin a rike shi yadda yake kar a canza shi wannan magana ce ba ya ce a rike shi hakan ya yi a rike a haka kar a saki kar a yi baya a tsaya hakan kar a yi gaba kar a yi baya a tafi a haka wani kana da hankali ka san mai gani don wanda ya haife ka in ya faɗa ma magana za ka gama da littafan duniya ba za ka gansu ba saboda karatun yau da gobe ba ɗaya ke da na littafi ba experience kenan Allah ji kanshi da rahama wanda muke tare kuma Allah ya ƙara muku lafiya da tsawon kwana ya bar mu ta tafiya a tare kuma da yaddansa wa amran bil ma'ruf da kuma umarni da kyakkyawa aiki ne na mutanen kirki wa nahyan 'anil munkar da hana mummuna kaga ce ba burgewa bane a ce ai shi ba ruwan shi baya sa bakin shi fa a komai a'a idan mumine ga abin da bai da kyau man ra'a man ra'a minkum munkaran fa in lam ya sai an je bi lisanihi in abu bai da kyau mumini na cewa bai da kyau kana faɗa za su zage ka to Allah ya ce a faɗi sai ayya su za a bi ko Allah za a bi Allah za a bi zagi kan waye ba a zaga ba aka zagi Allah ma ka ce yana da daballe kai dan adam gajiyayye kuma in kai shiru barna ta farin azaba ta zo sai ta hada da kai wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa in fitina ta zo duka take diba shi yasa in kun ga na ku ce barna ce ba ta da kyau sai dai idan shiru maslaha ne sai kai shiru amma matukar shiru ba maslaha bane to ka faɗi cewa Allah baya so mafi karanci ka nuna Allah baya so wanda yaje yayi kaga kai dai kaga manaka wa ma alayka illa al-balagh thumma atba'a zalika daga nan sai Allah ya biyo baya jalla sha'anuhu wanda yake al'amarin sa ya girmama bi zikri ma adda da ambatan abin da ya tanada mu'minai maza da mata min sawabin na sakamako bi tartibin kuma sai fado sakamakon nan da wani irin jerantawa badi' wanda yake mai bankayi mai ban sha'awa Allah ya jero sakamakon cikin jeri mai kyau da bayyanawa bada'ahu ya fara ambatan wannan sakamakon bi zikri ma adda da ambatan abin da ya tanada musu min jannatin na aljanna na gidajen aljanna tajri min tahtiha al wanda koramu ke gudana karkashin shi farwa yana da dadin kallo ko a duniya ko ba gani ba musulmi da kafiri kowa na son kallon ruwa zaka ga abin na da ban sha'awa in ruwan YYG nan maran nan ana ruwa me maimakon rufe mana kofa kar mu jike kai da waya kuma yana daukar ruwan sama na sauka to ina ga na aljanna shi ya yasa aljannan baya upgrading kwakwalwarka ba kana shiga za ka zare wallahi zautuwa ka yi shi ya sa Allah ya ce wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum sai an upgrading kwakwalwarka ya iya ɗauka. to wani an ba shi kuɗi bai taba samun miliyan ɗaya ba rana ɗaya abokin shi ya bashi shi marowaci malam kawai matan nan ji suka yi yana cewa kuɗi kuɗi kuɗi da dare wallahi man son ba bayani ne ya je amma a jihar nasarawa ne ina je wuraren and and 3 wani ba Allah abokinmu muna yana so da sosai a biyu ke ce da Allah mu je nasarawa state in je masa kwana biyu an yi hutun makaranta muna gidan shi zai muka ja makwabta ana kudi kudi kudi <laughs> mata suka bude kofa suka gina ta watsa kudi a filin ba da fanka yana jefawa kuɗi na watsuwa ya yi rude bai taba tsammanin su bane cewa yi wannan na baka kakka buɗe sai ka je gida za mu yi magana da ya tafi gidan ba waya ya aiki yaro ce a gaya mishi wannan kuɗin kyauta ya bashi Shi ne fai fara wannan cikin dare da ya buɗe kawai sai ninka watsa kuɗi a sama yana kuɗi kuɗi kuɗi to yanzu wannan ya je ga aljanna ya za a yi <laughs> wa idara ra'aita sambara ra'aita na'iman wa mulkan kabira to ballanta ce mai makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi la ilaha ha'il, kallo ya kare malam ah, manzan Allah na wuri abara mu tashi ba ballanta da gashi ba sallah balle malam kabir ya dame mu da kira walla ba za mu zo ba <laughs> muna can wurin na abakar nan nan muka ga zama ko an ce to jama'a ku bar mu mu huta mu ce Allah ya ce ba a gajiya la yamsuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugu a taimake mu mu ga annabin Allah kai jama'a Allah ya ba mu aljanna thumma zakara daga nan sai Allah ta'ala ya ambaci almasakin alazima wato masaukai masu girma wa gurfatil aliyya da gidaje wanda suke madaukaka irin ginin da baka taba ganin kaman sa ba yanzu ka gan ka zo kai gini a GRA kana ganin irin kai wannan gidan 3 million 100 kaza in an taya ka siyar ba wallahi wata uku yayi wani zai tada wanda ya fi shi a gefe ko ba ku gani haka za ka yi ta gani in wane ya tada sai ka ɗauka mai infinity ya ƙure ana nan sai ne zuce naka wasa ne shi ma ba za a jin sai ce an samo wani design irin daga germany sai ka ga pew an wuce shi ana nan sai ka ji dukansu suna kabari me suka gina kuma a can shi ne magana alhaku mutakasur hatta zurtumul maqabir ai haka rayuwar take shi yasa malam yunus kai guzurin imani ka runguma imani duk inda za a shiga a fita saki imanin in za a samu duniyan ta zo da imani in ba za ta samu ba Allah ya bar mu da imanin ba shi kenan ba Allah ka taimake mu to Allah ta'ala ya faɗi wurare gidaje madaukaka allati adda halakum wanda ya tana dama mu'minai Allah ka sa mu a cikin mu a cikin su mu da iyayen mu nuzulan Allah ya ji waɗannan aljanna ne a matsayin masauki wa maskanan kuma wurin zama fitil kumul jannat a waɗancan gidajen aljanna ya ko yan uwa sun mazakarar karamatal kubra daga nan sai Allah ya faɗi wani wata karama mai girma wal minnatul uzma da kuma wata kyauta mafi girma ala ku bani hankalin ku wuri ɗaya ba wani kyauta ba ne face wahiyar ridwanu huyar don Allah nake nufi da Allah ya gama faɗin aljanna yanzu kuma sai kawo maganan yardansa kenan da independent variables abubuwa biyu ne mabambanta juna tabaraka wa ta'ala anhum yardan da yake da shi ga waɗannan mu'minai qala ta yanda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ridwanun min Allah akbar kuma yardan Allah shine ita ce fiye da komai thumma khatama siyaq sannan sai ya gama wannan jerin da dai shi muke magana akai ya rufe jeran giyan abin da ya ambaci zai yi bi qaulihi da fadin sa inda yace zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma duk wanda aka gama bai samu yardan Allah ba ya tabe duk wanda aka gama ya samu yardan Allah ko shi yafi kowa wahala a duniya to ni Allah na ce ya rabauta kuma ku da kanku sai kun yarda ya rabauta saboda in kuka ga abin da ne mishi dole ku sallama shine wanda ya rabauta din malai ce lam yadhkuru al-mufaddala alayhi ba'da qawlihi akbar kuma Allah subhanahu wata'ala kawai da ya ce yardan Allah shi ne fiye da komai sai bai ambaci abin da aka fifita yardan Allah a kansa ba kawai da ya ce akbar ne fiye da komai sai bai ambaci menene abin da aka fi din ba menene komai din da aka fi duk da mun san shi lil ilmu bihi saboda mun riga mun san menene abin da Allah ke nufi ita ce aljannan da ya magana ya gama gaya mana aljanna ne kawai sai ce to kuma yardan Allah na gaba da komai bi ma'ana hadda aljannan da na gaya muku yanzu na gaya muku abin da ya fita shine ku yi kokari in yadda da ku wa bayanan li azmi ridwanillahi subhana kuma Allah ya tsaya ne akbar bai ƙara faɗin abin da aka fifita yardan Allah a kansa ba wato saboda Allah ya bayanin girman wannan yardan na Allah wanda yake tsarki da ɗaukaka ya tabbata a gare shi wa jalalati sha'nihi da kuma girman sha'anin yardan Allah din wa annahu akbar min kulli na'im kuma ya yi haka ne don ya nuna mana cewa yardan Allah nan fashi ya fi girma fiye da duk wata ni'ima wa jallu min kulli atiyatin kuma ya fi girma fiye da duk wata kyauta da za a yi ma mutum malam dan Allah ka tambayi wanda tun da aka haife shi gidansu suke da kuɗi suke da mulki ya taba shan wahalan talauci har yanzu ba ko a Najeriya na akwai wanda talauci fa a social media ke ji ana kiran sunanta amma shi bai taba shiganta ko ku yadda ne. akwai su da yawa akwai su yanzu ka samu yaron da yake shekara 18 tara yana university wani musamman a wancan karatun da su suke zuwa inda ba a yajin aiki za ka ga nan da nan yaro yana fitowa a AC za a ɗauke shi dama zumuncin shi da yan uwansa na kauye ya yanke kwata-kwata zai ma danganta kanshi da su ko sunan garinsu ma ya cire sai dai sa sama hajji OON MNI wace ce wata tsiya ne wanda duk ba Allah da manzansa a ciki ‘yan uwansa bai ma alaƙar ta kanshi da su ‘ya'yan shi ma ba su san darajarsu ba uban da ya haife sa ma ‘ya'yan shi ba su san kiman mahaifinsa ba wallahi la'azu. wannan umarar da na tafi ta ramadan din nan wani matashi ne fa ya taho ya biya ma mahaifiyarsa umara ya zo da matansa hilton ya je ya kama ɗaki da matansa suna kwana amma wannan hotel din da ya kama mata ba sharu mansur ba sai ka je sharu 60 sannan ka ɗauki sabuwar hanyar da za ta kai ka top 10 duk 'yan najeriya sun top 10 galibi gidan arha to wallahi can kusa da top 10 din nan a nan hotel din ne yake nan ya aje mahaifiyarsa malam ka tashi daga nan sai ka wuce unguwar shanu baka je hotel din nan ba kuma matan nan haka ya kyale ta ko zuwa baya yi sai dai rinka buga mata waya gida ana kiranta kasan ana kiran mutum katin shi na karewa sai mata transfer sa mata kati duk abokan zaman mutu suka dinga tsawainiya da uwarsa kuma da matan shi suka zo kuma matan ke hana aje a ga uwar haka amma shi shine dan banzan dan da ya girmama uwar shi da matan dole ta bi haka wannan ni da ido na ran da za mu taso mu taho airport matan nan gashi ta tana sauran kwana biyu ba jirgin mu ɗaya da ita ba sai da aka yi karo-karon wanda za su taimaka ba kuɗi ba karo-karon wanda zai taimaka kar ta ɓace a rinka taimakon ta matan nan in za ta harami in za a dawo a dawo da ita a mota da Allah kuma dan bai da kunya har kiran waya yake kiran waya yake muka zo suka yi magana can ya ƙara kira ku bani waya ba kuma zan gaya muku me na faɗa mai ba in shi ya ji ta midiya ya san me na gaya mai dan ana haihuwar matsiyaci to na ga ɗaya a na ga ɗaya ni na ga ɗaya kuma da gaske abin da na gaya mai in dai bai tuba bai jira walakancin da ya fi wannan ka ka mutum uwar da ka haifa haɗakin Allah ka ba ta wahala ka walakanta ta kuma kana da hali ba ka da shi ba ba ka da shi ba to Allah shiryar da mu ku zo mu je kar mu manta abin da muke kai Allah shiryar da mu shi ma wannan wa'azin ne da ya kamata a gyara shi yasa muke kawo shi da na yi tunanin in daina kawo duk irin waɗannan misala a karatu ga YYG mun je ɗaura aure a shek jafar wani bawan allah ya zo daga sokoto su uku ya rungume ni ɗaura aure suka zo yana so ya mun magana sai ya kasa su mikayin ka gan shi da onkul kamal in yana nan sai kawai jaja baya kwalla na zubo mishi sai juya sai abokan suka zo da ganin su yan kasuwa ne da waye da sauransu sai ɗayan ya zo ce malam yana so yi magana da kai ya kasa sai kawai zo ce malam dan Allah ka daina kawo kissa a karatunka in kana wa'azi kawai sai ya tafi sai ɗayan abokin abokansa ukun suka dawo shi ya tafi suka ce wallahi malam da ka san halin shi kafin yau kila ko haɗa fuska ba za ka so ka yi da shi a duniya akwai kissa da ka kawo a karatu shine dalilin tuban shi ya zama yadda ka gan shi a nan gwando mika'il kana wurin wannan abin ya faru da to shi yasa gara ka kawo mutane su sani tun kan lokaci ya kure tun kan lokaci ya ƙure Allah ya shiryar da mu mu ma Allah ya bamu ikon yin abin da yake so yadda da shi dukkan mun masu laifi ne amma Allah ya fe mana zanuban mu ya bamu ikon gyarawa malaiku ajallu min kulli atiya wannan yadda Allah ta fi girma fiye da duk wata kyauta da Allah yake mabawa wadhalika anna ridwanallahi kuma wannan girman kyautan ya kasance ne ba komai yasa yardan Allah ya fi komai daraja ba face kasancewan yardan Allah subhanahu wataala dinnan sifatun wata siffa ce min sifatihi daga siffofin Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa jannatuhu wa ma fiha sannan da aljannan Allah subhanahu ta'ala da abin da ke cikin aljannan gaba daya min karamatin na karamomi wa ataya da kyaututtuka da Allah ke yi na matan hurun in ko na shan ruwan da babu jin kishi na rashin yin bacci na rashin kaza wahibatun da kuma irin kyautar da ba za ka iya musanya ta ba shi ne bambancin afiya da hibatun idan aka ce maka an yi ma ba mutum kyauta irin wannan kyautar ta hiba to kyauta ce da ba za ka iya maida ta ba ko ka musanya ta an riga ma kyautar da an fi karfinka kamar lafiya kamar rai akwai kwanda zai ce Allah ya karɓi ran shi baya so ina da gudu muke zuwa asibitin mun ji ciwo saboda kan ran ya samu matsala to duk irin waɗannan kyaututtukan da Allah da yake yi makhluqun wannan suna daga cikin abun halitta min makhluqatillahi azza wa jalla daga cikin abubuwan halittan Allah mai girma da buwaya faridwanillahi sai ayan ta nuna mana mu sani lalle yardan Allah akbaru min aljanna wallahi tafi aljanna girma 'yan uwa wa akbaru min kulli na'imin fiha kai tafi duk wata ni'imar da ke cikin gidan aljanna inda matasa ne gabana ga misali daya Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yar autan aljanna malan yino yar autan ta ƙarshen na matan hurun ain da wani ɓangaren jikinta kamar mu ce ɗan gashinta ko karamin yatsanta na ƙafa ko na hannu zai ɗan ɓullo ko giran idanta aljimat daskararrun abubuwa sai sun ce la ilaha illallah sai yi magana abu daskararre ban rai zai kalmar shahada irin yadda ba shi kace la la'ilaha illallah kai da jin wannan kasan wani abu da yake faruwa to kowa sai kalmar shahada wata ruwayan ma da ba zan iya kawo ta ba kawai abin da zai faru zai faru an fahimci magana to a ƙabalan kawo ba wannan kai sai ka biyan <laughs> sai an zo karatun waje <laughs> a tabe to wannan fa ina ga kuma ita uwar gidan hajiya turkashin to mu yanzu ka kalli can mu malam si make up si make down si make middle si wace ce a sha ta fashe a sha ta a zubar da kiban a zuƙo kiban a siyo kiba a yi barin kiba a yi wankan mai a yi na sabulu duk a gama da ka kalle ta an jima sai wata ta ce wacce ba ta yi ba wannan ta fi ta ba haka ba ne abinda ke faruwa kenan abinda ke faruwa kenan to aljanna fa Allah anan mala ce duk abin da ke ciki ka duba talakan aljanna fa yana da mata kusan 70 da wani abu ne na hurun in wanda ya wa shahada ba talaka ba afwan ai ba talaka duk wanda ya samu aljanna ya wuce Allah ya taimake mu yawwa saboda haka jama'a kar a yi zina ai hakuri har a haɗu da Allah cikin aminci Allah ya ba ku mata na gari ya ba matan mazaje na gari ina nake ne ne zan tashi wa akbaru min kulli na'imin fiha ko iz huwa a'zamu karamatin domin yardan Allah shine kurewan karama karshen karama shine a ce Allah yarda da kai duk abinda mutum zai Allah ba zai yarda shi ba bai kai ba wa ajallu atiyatin wancan ne karshen girmamawa kuma wannan shine mafi girman kyauta da za a yi mabawa to sai malam ya wa yuwaddihu hadha al-ma'na fil aya zai ƙara fito mana da shi sararin ma'anan ayan nan akwai abin da zai ƙara fito mana da ma'anan ayan nan sarari wa in kana wadihan zahira tare da cewa ko ba mu kawo wannan hadisin ba hadisi ne zai kawo a gaba ko ba mu kawo wannan bayanin ba ma'anan ayan nan wadihan a sarari yake zahiran kuma kowa ya gane ko da tarjaman ba da tafsiri ba kowa ya fahimci ayan sai ce amma abin da zai ƙara fito mana da ayan sarari ma kharrajahu al-bukhari wa muslim shine hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi fi sahihihima a cikin ingantattun littafansu guda biyu kaga wannan hadisi in ba aya ba ba magana da ta kai shi karfi kenan a musulunci a ina yake malace min hadisi abi sa'id al-khudri daga hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wa sallam qala yace lallai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce. inna allaha tabaraka wa ta'ala ya li ahli janna. lallai allah wanda yake alkhairansa sun yawaita kuma ya ɗaukaka. zai ce wa ‘yan aljanna, ya Allah ka sa muna ciki, ya ahlal janna ya kaga kira ta girmamawa, da ji kai kasar rahama ne zai biyu, ya ahlal janna ya ku masauka wannan lambu ta ni'ima, fayakulun sayan aljanna mu ce insha Allah labbaika rabbana wa sa'adai amsawanka ya ubangijinmu wa ka da rabautanka mu mun san mun rabauta tunda ka kira mu fa Kulu sai Allah ta'ala ya ce hal raditum kun yarda da kafan da na raba na baku da na ce ku yi haƙuri ku bi ni a duniya aka yi ta cutar da ku kuka doge ba ku bari ba yau kun ga ranar haƙurin abinda na baku kun yadda ya fi wahalan da kuke ganin kuna sha a duniya inda wanda ya mutuwan shahada cikin ku kun yarda aljannan nan da na baku ta yardar muku ya fi jininku da ya zuba a duniya ko mutuncinku ko rayuwanku ko cutar da ku da azzalumai suka yi hal rabitun kun gamsu cewa abinda na baku ya tafiyar da wahalanku fa yaqulun sayan aljanna su ce malana la narda Allahu akbar ya Allah me yasa ma ba za mu yarda ba mun isa me zai hana mu mu yarda ra Allah wa qad a'taytana alhalin ka bamu Malam lam yu'ti ahadan min khalqik irin abinda ba a ba wani daga halittunka ba wani da wani fa muna gani akai wuta da sufa muna ji gaban mu kace mu wani khuzuhu fagulluhu thumma aljahim sallu muna kallo ka ce ma wani inna jahannama kanat mirsada li taghina ma'aba amma mu yau ga mu cikin ni'ima da jin dadi Allah me zai hana mu yarda rahamar ka ce fa ba aikin mu ba ya zai ba za mu yarda ba ya Allah fa yaqul Allah ta'ala ya ce wa ana aqikum afdala min zalik magana bata kare ba ni Allah zan ba ku abin da yafi wannan duk aljannan da ta sa kuka ce kun yarda nan qalu sai an aljanna sai mamaki tuwon girma miyan sanama sai su mai da kiran da irin kiran da Allah ya musu can ya ce ya ahlal janna su ma nan sai ce ya rabbi ya ubangijinmu ya mahalicinmu ya mai juya al'amuranmu ya wanda baka taɓa saɓa alkawari ba ya wanda kace kai ka halice mu gare ka za mu dawo kuma gashi mun ga mun dawo wa ayyu shay'in afdalu min dhalik ya Allah wani abu ne fa aljanna wani abu ne zaka bamu mu wanda yafi wannan aljannan da muke ciki fa yaqul sai Allah ta'ala ya ce da su uhillu uhillu alaikum ridwani fala asqutu alaikum ba'dahu ba'dahu abada uhillu alaikum ridwani dan saukar da yardana ne a gare ku shikenan akwai maganar da tafi wannan akwai wanda ya samu rabon da ya kai wannan rabon wahillu alaikum ridwani na ne za ta sauka a kanku ya ku jama'a kuma alkawari daga gare ni fala ba alaikum ba'dahu abada inna na saukar da wannan yarda wallahi ni Allah ba zan ƙara kushi da ku ba magana ta ƙare na yadda da ku kuma kun tsira malai ce wa rawal hakim an jabir sannan alhakim ya ruwaito hadisi daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lallai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza dakhala ahlul jannati aljanna idan yan aljanna sun shi idan ma abota aljanna sun shiga aljanna ya Allah ka sa muna ciki qala mai riwaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yaqulu Allah azza wa jal sai Allah subhanahu wa ta'ala yace da su hal tashtahuna shay'an uzidukum hal tashtahuna shay'an fa azidukum shin akwai wani abu da ranku ke sha'awa kuma take tsananin so wanda ba ku gan shi ba amma ranku ya halarto kuna son shi fa in kara muku fa Kulun, aljanna su ce rabbana ya ubangijinmu wa ma fauka ma aqaitana to ai ka kora tunaninmu menene abin da yafi abin da ka bamu ba mu gani ba qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yaqulu sai Allah ta'ala ce ridwani akbar yardana tafi aljanna da duk abin da rai ke so da rai ta san menene yardan Allah da za ta iya ba da mafi tsadan abin da ta mallaka don a ba ta yardan Allah ya Allah ka samu cikin wanda za ka yadda da su don tsarkin sunayenka wannan hadisi alhakim ya kawo kamar yadda ya fada cikin al-mustadrak mujalladi na ɗaya hadisi na 156 sannan kuma ya inganta hadisa bisa ta imam al-bukhari da muslim wa qala al basari yan uwa al hassan al basari tabi'i ne yake cewa yasulu ila qulubihim min ridwanillahi min al-lazzati was-surur ai wannan yardan Allah din zai sanya ya shiga cikin ransu yardan Allah zai shiga cikin ran mu'minai kuma abinda yardan Allah nan zai gadar a cikin rayukansu min al-lazzati na jin dadi was-surur da farin ciki duk dan aljanna zai ji wannan farin ciki da jin dadi ma huwa aladhu min indahum jin daɗin nan da farin cikin wanda ya fi daɗi fiye da abin da yake a gare su na aljannan da suka samu wa ƙarru li a'yunihim kuma wannan farin ciki da jin daɗin ya fi sanya musu jin daɗin farin ciki na rai min kulli shay'in fiye da dukkan komai asabuhu na daga abin da suka samu min lazzatil janna na daga jin daɗin gidan aljanna ala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya ce da Allah ku ji maganan malam yace ta'ammaltu kun kuncina ta'ammul a darasin mu na farko ko yace ta'ammaltu na tsaya yi tunani kuma na zurfafa tunani kwarai nayi tunani mai zurfi nayi dubi na ilimi kuma abinda nake dubi nake tunani shine nayi tunanin menene wai an fa'u du'a wace addu'a ne tafi amfanar da mutum wace addu'a ne in kai ta tafi kowace addu'a amfani yace fa idza huwa sa'alul auni ala mardatihi sai na tadda babu addu'an da tafi ma mutum amfani fiye da kowanne kamar bawa ya roki taimakon Allah akan cewa Allah yarda da shi ka roki Allah har ya yarda da kai yace babu abin da ya kai wannan amfani kuma a sarari yake so da duk abin da za a baka sai ya kare ko sai kai ka kare ka bar amma yardan Allah shi ne wanda bai karewa yace mara aituku da na ci gaba da binciken to wannan taimakon shi kuma na samun yardar Allah ina yake yace mara aituku sannan sai na ga wannan taimakon da yardar na Allah fil fatihati a cikin suratul fatiha Allah ya kawo shi a cikin suratul fatiha ma yake fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na tarar da shi a cikin fadin roƙon da kake yi wa Allah na cewa kai kaɗai muke bautawa kuma gari ka kaɗai muke neman taimako taimako na yarda da mu idan Allah ya yarda da kai har makiyashi zai yakan maka su wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza in kaga wani kana tsoron sharrin shi je ka gyara alakanka da Allah rabu da shi banzan bazara ne shi in Allah ya tare ka wallahi shi bai sai iso ba haka Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa amma faɗin Allah ne tunda annabi ne ya faɗa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb kai ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafilfili har sai ni Allah na so shi yace in na so shi zan zanto jinsa da yake ji da shi bi ma'ana zan cire mishi sha'awan jin duk wani abu wanda ke zaban Allah ne sannan zan zanto ganin sa da yake gani da shi bi ma'ana ba zan sa mishi sha'awan kallon abin da yake haramun ba ne, a gaba yace wallahi in ya nemi tsari na sai na tsare shi in ya nemi taimako na sai na taimake shi yace kuma duk wanda ya fada da shi ni zan yake shi to shine anan iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in malai ya bude wani babin ya bude wata gabar yake cewa fa talabul auni dan haka ka sani ya kai dan uwan ka tattara waɗannan ayoyi da hadisai da manganin eh, eh, tabi'ai da sabai da sauransu ka sani neman taimako min Allah a wurin Allah subhanahu wata'ala ala naili marbatihi wurin ganin kaga ka samu yardansa jalla sha'nuhu shi Allah ta'ala wanda yake al'amarin sa ya girmama wannan neman taimakon huwa ajallu matlab shine mafi girman taimako da ya kamata bawa ya samu na'am wa akbaru maqsadin kuma shine mafi girman abun nufata duk amna zaka nufa ka fara nufatan yardan Allah ba an ce kaka nemi duniya bane wala tansa nasibaka min ad-dunya amma wa ahsin kama ahsana Allah ilaik ka kyautata kamar inda Allah ya kyautata a gare ka Allah ya baka numfashi ya baka ji lafiya ce ka bauta mishi to karka je kana wani abin da ba bautan Allah ba ka tozarta bautan Allah ba ka kyautata ma kanka ba to shine ma'anan wannan to malai yace yadda Allah shine mafi girma abin da ya kamata mutum ya nufata wa anbalu hadafin kuma shine mafi darajan abun nufata duk abin da kaji kana fatan ka samu a duniya bai kai yardan Allah ba kudi ne mulki ne mace ce kasuwa ne ilimi ne haihuwa ne wane ne wane ne wane ne sarauta ne to ka fara duk abin da kake nema bai kai a ce yau yardan Allah kake nema ba shi yasa za ku ga duk kusan wanda ma suka ba duniya suka dilmiya wurin neman duniya duk ƙur'ani bai kawo su da sunan wasu gwaraza ba sai idan ya mai da su aya walakantattu ne sai kawo su a ciki amma wanda suka mai da yardan Allah shi ne manufansu to su Allah ya cika ambatansu a cikin alkur'ani tun daga annabawa da mutanen kirki har da wanda ba annabawa ba irin su lukmanul hakim wai kala lukmanu dimnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi lukmanul hakim ba annabi bane amma Allah ya kawo shi a qur'ani saboda abin da yake Allah ya yarda da abu kuma duk abin da ya matsansa wasiya da cewa ya kamata a yi muhadara a kan wasiyar lukman ɗin wannan na wasiyar da ya yi ga ɗansa duk ciki ya ce masa ɗana kakai duka mutu talaka ya ce masa ɗana biyu yadda za a yi kai maka tsaya takarar ɗan majalisa don mu ƙarfinmu ya ƙare ku ci gaba da gadon talakawa da dukiyansu bai ce masa ba Sau da jibuwa dabarar da za ka yi rana ɗayan allah ya ga dama sai ƙarar da danginka a ban ƙasa kuma waye sai ce ba za a yi ba jirgi za ku hau zuwa ingila Allah ce duk ku faɗi ku mutu goban nan kujerun kuwa wasan wanda yake taimaka ma da shi za a takarar kujeranka kuma baka gina lahiranka da komai ba baka gina lahiranka da komai ba na ai muna musu shirin 2027 je ka makabarta ka gani ɗazu kai wasu bayan Allah ina jin wani yake cewa kullum cikowa take to ya ba za ta cika ba wasa Allah yake da mutane ba wasa Allah yake da mutane ba afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un wai tsammanin ku in baku ci in baku sha in yi ruwa daga saman in baku iska ku shaka in fitar da hasken rana kullun kai ka duba ka gani kawai yakin Iran aka ce da wane ne da waye man fetur sai da ya ƙara farashi kai Allah ya taba ƙara maka farashin iska ko na hasken rana kuma duk a tsammanin ka a banza za a yi maka wannan wai ba za ka biya ba wallahi sai ka biya thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im shi yasa magabata ko abinci wani ya ce je masa daɗi sai a ganshi yana share masallaci me ya faru yace banda dukiya ne na ji ni'iman Allah sai na zo ɗakin Allah in biya da gumin jikina don kar a tambaye ni ni'iman kasa ba da amsa amma kai dukiyanka ga ta nan har tumbudi take yi baka iya taimakon addini baka iya taimakon danginka na jini baka iya taimakon al'ummanka to wannan ba ni'ima gare ka ba azaba ce amma ba za ka gane ba sai lokaci ya kure maka laka ku fitar da dukiya ku taimaki mutane kuma duk wanda zai ce ya zalunci can ya karyawa ne za mu murda kaza za mu taka kaza duk ku gama takawan Allah zai ce da kulimanil mulkul yau kuma Allah zai tambaye ku ran da kuke tsirara haihuwar mahaifiyarku sai Allah ya tambaye ku su wake da mulki wake da ta cewa a yau za mu ji me za a gaya mu Allah Allah kar ka sa ma mu ji mu kan mu shiga layas ma'una hasisa Allah ka sa mu wuce sannan za a tambaye san Allah ka sa mu mun dade da shigewa amma wallahi duk me ne mai dan Allah ta yayi aiki da mu da su duk Allah ya ba mu ikon gyara ayyukanmu malam ya ce wa asma ghayatin wannan yardan Allah ɗin ita ce asma ghayatin mafi makuran abin nema wa azamu amrin kuma shine mafi girman al'amari wanda sanadiyansa shammara fi nailihil mushammirun duk wani mai dage damtse ya dage damtse annabawa sun ce wala tamutunna illa wa antum muslimun rabbana ne tawaffana musliman wa alhikna bis salihin annabawa sun dage annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ku ‘yan uwa wallahi sai da ya rinka sallan dare saboda kiyamun laili kafarsa take kumbura ruwayan ummuna aisha ko ummuna hafsa ɗayarsu ta ce ita ta ma ga kafar shi ya tsantsage saboda tsaban kiyamun laili da sallan dare nana aisha radiyallahu anha ta ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kai ne Allah ya saukar ma da inna fatahna laka fathan mubina ba yace wallahi ni ne ta ce to ka rage mana kaɗan huta ayyar don allah ka samu sai ce ya aisha ta ya ba zan zama bawa mai gode ma allah ba kaga shammaral mushammirun ɗin kenan an fa ba shi aljanna kai wallahi ba wanda ma zai je aljanna baya san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai je aljanna ba to amma ka ga inda yake aiki sayyidina abubakar radiyallahu anhu so takwas sa kai masa alƙawarin aljanna a rana daya so takwas so takwas aljanna so takwas ba fa aljanna ɗaya ba daban-daban so takwas amma duk da haka wata rana bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu aka zo za a yi wani abu na aikin addini sai aka ga yana ɗari-ɗari yana gudun kar ya faɗa ma kuskure ko wani abu a cikin aikin kuma abu ne wanda yake a sarari alkhairi ne sabai suka ce da shi mata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa an karazi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa har ya bar duniya yana mai yarda da kai suka ce yace gaskiya ne suka ce an maka alƙawarin aljanna so takwas rana da yace gaskiya ne kuma Allah zai saba alƙawari suka ce to ka saki jiki mana yace wallahi ba iri na ake yaudara ba ni da ku ce mun saki jiki to bari ku ji inda yau zan ga kafata ta dama a gidan aljanna na rantse da Allah ba zan daina aiki ba sai na ji kafata ta hagu ta shigo ya ce ba zan daina ba da ana jin kafa ɗaya aljanna ko ya ce ba zan daina aiki ba in da mana cike ce sai na ji hagu sannan zan ce alhamdulillah na san hutu ya zo ina mu na'am ina mu sa'u fi tahsilihi kuma suka kai ka wurin ne samun sa mai dukiya ba da dukiya mai lokaci ba da lokaci mai mulki amfani da mulkin sa mai karfi ya sa karfinsa mai lokaci ya bada lokacinsa mai dabara ya bada dabara mai shawara ya bada shawara walidalika kana ar babullahi al-azam to ji nan kama ya kamata ku ja layi har zuwa karshen wannan wannan paragraph malai ce walidalika wannan ne ya sanya kanar riba ridha babullahi al shi shi yasa yardan Allah ta zanto ita ce kofar Allah mafi girma da kowa ya kamata ya nemi shiganta kuma me yasa aka ce mafi girma duk wanda ya nema Allah baya rowan malan kaji ana rowa talaka ke da abu in kaji an yi rowa babu ne malan talauci ne kaskanci ne amma Allah wallahi Allah bai rowa a buɗe kofar take a buɗe take yadda ka ga ruwa na saukowa ba abin da ke tare shi to haka yardan Allah yake sauka kai dai kawai naka aiki malam wa jannatid dunya kuma yardan Allah ne kace aljannan duniya kana samun ta zaka ji ka yarda da abin da aka yi maka wannan kan sayyidina ali radiyallahu anhu shi ya fara sanar da mu wannan kuma muka yarda wallahi yace radina bi ismati aljabbar fina lana alilm ilm wa lil aduwi malu yace mu fa mun riga mun yarda da rabon da Allah ya raba ya bamu wannan harkar ta addini yace mun yarda da ita mun yarda ba arzikin da ke gaba da ita lana alilm ilm mu addini sanin addini Allah ya bamu walil aduwi malu makiya ko dukiya suke alfahari da ita mu ko da ya halarta ne alfahari to da addini za mu yi ba da duniya ba wannan ba ne gane wannan sai mai madubin dubarudin imani Allah ka ce make mu sannan sai ya ce wa mustarahul arifin yardan Allah nan ita ce abun huta wanda wanda ya san Allah duk wanda ya san Allah ya huta wa zai tsorata ka kana da Allah ya ce ba za ka kai ba ba za ka iya ba ba a yi da kai ku kore shi an kore ka Allah ya karbe ka sai me mutum nawa ka gani a wurin aiki an musu ritayan dole saboda an so ai cuta sun ki ba da goyon baya aka kore sa aiki wanda suka yi cutar duniya ba ta kare ba sai da wanda aka koren ya rinka taimakon shi da abincin da zai ci wallahi suna da yawa a duniya ka je ka tambayi tarihi zai gaya maka tambayi iyayenmu za su baka wannan labarin da yawa wallahi za su gaya maka cewa ne kai aiwa da duk wurin da shi ake tsoro yanzu kuma shine abin tausayi a wurin gaba ɗaya kuma tsakanin shekara sha biyar zuwa ashirin Allah ya juya tarihin malam karka saba ma Allah kai abin da Allah yake so to mustarakul arifin duk wanda ya san Allah yana samun hoto wa hayatul muhibbin kuma anan rayuwar masu san Allah yake duk abin da Allah ba zai yarda ba kai kuma wannan abun ban sha'awar da zai sa a rinka wannan karatun wallahi matasa na daukan karatun nan malam matashi ne ya gama digiri ya gama masters ya shiga labor market ya shekaru ba aiki ya samu aiki mai tsanani a nan kaduna yake aiki mai gwadi ba mai tsanani ba irin aikin da ake kashe kuɗi don a samu ko ta haram ana ba shi aka zo kamfani ne aka yi kaza ya ga kaya ne aka shigo da su amma abinda za a yi packaging ɗinsu su kayan ƙarya ne ba wannan ne fakej ɗinsu ba bi ma'ana abinda zaka siya sunan shi daban product din wannan goodwill din da suke da shi shi din yi amfani da shi a siyar da product din da ba shi ba yace ya shi ba zai sa hannu a wannan ba aka ce to ko ai ba zai yi ba yace to shi ma ba zai yi ba yazo ya gama mahaifinsa yace ga abin da ake tsakani da Allah ni ba zan iya tsaya gaban Allah da wannan aikin ba mahaifin ya ce Allah ya maka albarka dawo gida Allah ya baka wanda ya fi shi in mune sai a ce baka da hankali a Najeriya to wake iya cin haram tsantsa na rantse da ubangijin Ka'aba akwai masu cin haram tsantsa kai ne dai maciyin haram baka san su ba shine kawai bambanci amma na rantse da ubangijin Ka'aba kun da ba sa cin haram wallahi tallahi akwai su kai dai kawai da ka dauka haram din ita ce dole rayuwa sai ka dauka haka abin yake kuma sun fi ka jin dadin rayuwa kai a ida ma ya sabuhumul jahilu agniya in wani ya gansa a fuska sai ya dauka su ne ma wadatattun ba kai ba ka kasa sakin jiki ka bi Allah dan adam ka kasa sakin jiki ya ayyuhal insanu ma zurraka bi rabbikal karim Allah ka ba mu imani ku zo an nuna mun lokaci wa na'imul abidin yardan Allah ita ce ni'imin masu bauta in kai zufa ka shiga AC kakan ji sanyi in ka sha ruwa mai sanyi kakan ji har ka ya kwanta to haka muminai duk sanda wani abu ya same su suka tuna Allah to sukan ji daɗi a ransu sukan ji daɗi wa qurratu ayunil mushtaqin yardan Allah kuma shine sanyin idan masu shauƙin son ganin Allah da haɗuwa da shi duk wanda ke so ya da Allah salin alim to aiki yake yi faman kana yarju lika rabbih falyamal mene amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada to ina ganin kaman nan zai kyau mu tsaiko hmm? a'a ya hakuri mu je wancan gaban mikail ba zan yi sharhi ba zan karanta ne kawai in cike maka ya hakuri malai ce fayan bagi ala kulli muslimin dan haka ya dace ga duk wani mutum musulmi an yudi a hadhihi al-aya da ya kiyaye wannan ayan al-karima mai daraja fi qalbihi a cikin zuciyarsa wa an ya haisa ala huduriha kuma ya rinka kwadaituwa wurin ganin ya ga yana halarto da wannan ayan fi zihinihi a cikin kwakwalwansa fi kulli maqamin a kowane matsayi duk inda ka samu kanka wa fi kulli mawqifin haka a kowane wuri ka samu kanka matsaya ka rinka tuna waccan ayan da abinda Allah ya tanada wa fi kulli halin haka nan a kowane yanayi mai dadi ko mara dadi me yasa zamu haka malai ce li anna hadhihi al-aya domin ita wannan ayan idza qamat fil qalbi kun gani ko idan ta tsayu a zuciyar mutum ya Allah ka tsaida mana da ita don tsarkin sunayenka wa kana ma dallat alaihi huwa hadaful insan kuma matukar abinda wannan aya take nuni a gare shi shine manufan mutum wa ghayatuhu kuma karshen abinda yake nema a rayuwarsa wa matlabuhu karshen da yake bibiya ita ce makuransa kuma abin neman sa fa inna ahwalahu kullaha to wallahi ka sani dukkan yanayin da mutum ke ciki gaba ɗayansu taslihu za su gyaru wa umurahu kuma duk al'amuransa kullu ha gaba ɗayansu ta zinu za su kyau duk wanda ya gani sai ya yi sha'awansu ya alƙawarin ba zan maka sharhi ba don haka na tsaya ana a ƙarshe muna nika ta'aziyyarmu ga 'yan uwa makwabtan wannan masallaci na rashe-rashe da aka yi mana daga shekaran jiya zuwa yau akwai wata bayar Allah a nan layin baya wuraren layin tanki ana kiranta hawa ko malama uku tana da alkhairai masu tarin yawa da da yawan mutane ba su da wannan alkhairin tana karantar da yara lesson a gida Allah ya dauki rayuwar ran juma'an nan da ta gabata sannan na'am da makarantar malam Musa namu ko malam Musa Abdullahi sannan kuma ɗazu mun yi jana'izan dan uwanmu matashi malam Adam yau mun tashi da rashinsa shi ma wanda ɗazu aka yi jana'izansa da haka muna mika ta'aziyya ga dangi da 'yan uwa da dukkan waɗanda wannan mutuwa ta shafe su da mu baki ɗayan mu tunda dukkan rashin nan mu ne baki ɗaya muna kuma roƙo Allah ta'ala ya gafarta musu ya sa aljanna ce makomansu muna musu addu'a kamar yanda sunna ta tanada Allahumma fir lahum warhamhum afu anhum wa akrim nuzulahum bil ma'i واغسلهم بالماء wal barad ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا إن كانوا من المحسنين فزد في إيثانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم بدل لهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم كهم عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين اللهم يمن لهم كتابهم ويسر لهم حسابهم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 na littafin uturuk asaran qablar rahil duk ranar alhamis a nan namba 1 ashirin road yan majalisun gwandosa insha Allah ran alhamis nan za mu dawo sannan ranar asabar za mu koma karatun ibadatul Kulub fi il qur'ani wa sunna wanda muke a masallacin bakin kasuwa insha Allah sannan ranar litini za mu dawo karatunmu na masallacin mus'ab bin umair ke ɗan bushiya karatun sharhin arba'in nawiyya